mala abdullahi ya ce mana wa kana ya ƙara'u inda nomin fatiha ta anan za mu tashi wal ikhlasa wal ne. malam haka ne ku? wa kana ya ƙara'u inda nomin fatiha ta ya ce manzala su sama ya kasance yana karanta fatiha idan zai yi bacci amma ni dai iyakar bincike na ban ga hadisin da ya tabbatar da annabi na karanta fatiha ko ku ya sani fatiha Hmm? wane ne ya san manzan sama yana karanta fatiha in zai bacci suratu fatiha ta kitabi alhamdulillah rabbi alamin to ban ga nafsi akan haka ba wal ikhlasa sannan manzon sama yana karanta kulhuwa. wannan ya tabbata ko wal mu'awwizataini sannan yana karanta falaki da nasi hmm. yana karanta falaki da nasi kuma har ya shafa a jikinsa ويقول ينا شوى أعوذ بكلمات الله التامات أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وإقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضروني النجس ما ينا عليه ونم وذلك إذا فجع أو بتلي بأحوال في منامه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه الدعاء إذا يرى زنا أشكم بتشي ko kuma aka jarrabe shi bi ahwalin da aka tsoratar da shi a baccinsa irin dannau ɗin nan to mutum ya samu dannau a bacci shi wannan addu'a kasan dannau ɗin nan fa ana yi ba tun kawai sai ji ya kasa tashi wani a kirji za ka ji an zo an danna mutum to duk ahwal ne ahwal ha babba jam'i ya haul tsoro ne na bacci to sai su mai wannan addu'ar Allah a'udhu bi kalimatillahi tammati ina roƙon Allah ya tsare ni da kalmominsa waɗanda suke cikakku min ghadabihi daga hushinsa wa iqabihi da kuma azabarsa wa sharri ibadihi da kuma sharrin duka bayinsa bayinsa aljanu da mutane da dabbobi da kowa ma wa min hamazati shayatini da kuma abubuwa na zace-zace na shedan shedanu abubuwan da shedan suke zuwa sai yi mutum hamzu su rika sa masa a zuciya su razana shi su firgitar da shi wa an yahduruni kuma ina roƙon Allah kar shedanu su halartu inda nake wannan addu'ar manzon sama yana yin ta ba indal manami bane a indal faz'i fil manam in ya furgita ya razana a cikin bacci addu'ar da ya bada cewa kenan ai wannan addu'a tana da tasiri to kun ga nan tunda malam yana mana bayani malam abdullahi yana mana bayani akan akhlaqun nabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da manzo sun yake na dabi'ar sa na addini shine yake ta kawo mana wa kana yahussu ala birri walidaini manzo Allah sun sama ya kasance yana kwadaitarwa ala birri walidaini akan a kyautata ma iyaye a musu birru al birru abin nan shine qur'ani yake cewa ihsan ووصينا الإنسان بوالديه حسنا إيه. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن تونا إحسان كذا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا to shine albirru din shi manzon sama yana amfani da lafazin albirru to so sama yana kwadaitarwa mun san hadisin ayyun nasi haqqu bi husni suhbati so sama yace ummuk قال ثم kala قال kala قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك baba yana da wannan kuma mun karanta mama tana da wannan amma al-imamul ghazali mun ji fassarar da ya taba mana ko ya ce abin da ya shafi girmamawa to ana gabatar da baba amma abin da ya shafi kyautatawa na bada kyautatawa ta badawa da miƙawa to ana gabatar da mama eh. kaga akwai hikima a cikin so tari uwa ta fi talauci fiye da baba za ka iya samun baba yana da wadata ita kuma zai ta zama ba ta da wadata to a babi na badawa shi ke za ka iya mamakka ka sai mata a tamfa mai kyau ba ka sai babanka yadi ba amma wajen kira da girmamawa ta je ya kira to sai ka je saboda wannan ta'azimi ne eh. amma wajen abin da ya zama badawa ne Ku sai a gabatar da uwa a kan uba sannan wayu harrimul uquqa sannan mazan sama yana haramta uquq العقوق شيني ينشيوا أي مش مؤاملة دبا إذا شنشن تعيد السوبة إذا شيء العقوق قيل لنا أكسامو أكيكا قال أبن داكي تم العقو هو العقوق شيني القطو أينش أبو shi yasa ake ce ma nasikar da ake yanka ma mutum idan an yi masa sallah in an haife shi sai to annabi sama yana haramta saba ma iyaye halaka ce babba amma hadisin hadisin alkama bai inganta ba hadisi ne munkari wanda wanda ya kasa kalmar shahada ba wannan da a wajen wa'azi ana faɗi da hudubobi amma hadisi ne munkari kun san hadisin ai wanda ya kasa faɗin kalmar shahada ka ce a zo a laƙana masa kalmar shahada akai akai aka ce alƙama ya kasa faɗin kalmar shahada aka ji aka faɗa mu manzon sallah manzon sallah ya zo da kansa a ce ba ka da matsala ko da da iyayenka ya ce yana da matsala da ya ce ya ce aka ce aje a tambayi mamashi ya kasa faɗin kalmar shahada sai aka tambayi mamashi mamashi sai ta ce kana yufaddilu zawjatahu alayya yana fifita matarsa a kaina shi ce aka ce ki yafe masa annabi ya ce ki yafe masa wai ki ce ba za ta yafe ba annabi ya ce ki sake ya ki yafe mai ta ce ba za ta yafe mishi ba manzo mai ce to aje a taro itace aka je aka tara itace shikenan aka hura wuta ganga ganga aka ce wai manzo su mai ce a zo a dauko shi a jefa shi shi ta ce ta yafe mishi shikenan kawai sai ya iya kalfanin kalmar shahada hadisi ne munkari yana na a cikin littafai za ka ga an kawo su ina jin al'imamu zahabi ya kashi a cikin alkaba'ir sannan sannan sannan al'imam ibn al-jawzi shi ma a cikin littafinsa da ya rubuta na alkaba'ir tazkiratu ulil basair shi ma kawo hadisi al-imam al-baihaqi kuma ya rawaito shi a cikin shu'abul iman amma hadisi ne munkar munkar ko matruci kaga ba ba maganar la'ifi ake ba ba ba ne ba ba ne hadisa eh, hadisi ne munkari ko matruki da ka ba wani abin da za ka fitar a ciki sakiru ne itibari mun gane ina faɗin wannan ne saboda hadisi ne na alal alfina da a wajen wa'adi in dai za a yi magana kan birul walidai na sai an kawo wannan hmm, sai an kawo wannan ai magana kan birul walidai ne ba ta cika a wajen masu a wajen alƙusasu to sai sun kawo wannan wannan hadisi kuma ba hadisi ba wa yazkuru fihi alwa'id ash-shadida inna ma la'adla Allah ya gafarta mishi da zai sai ya kawo wannan hadisin tunda kai ya ce wa yazkuru fihi alwa'id ash-shadida manzala sa sama yana ambatan alwa'id nan ko ash-shadid mai tsanani fihi fi ma zake nan في الأقوك في أقوك الوالدين وجن ساقع ما إياي بكين المؤاملة ميكودس قرآني سوى واخفض لهما جناح الظل من الرحمة وكنا مغنى دماء مكة وأغيق أجمرية كتنا كتا تادق متنا سما in kana magana da babanka a ji taka tana ƙasa tashi tana sama ka a riƙa jin murya ka tafi tashi jirwa ويأمر بالستر الأورات سنة من سنة ينا أمرني game da a rufa ma juna asiri kada ka tona ma wani asiri ko zunubi ka ga yana yi bai halarsa ka je kana yadawa ba sai dai ka kira shi ka masa wa'azi amma haramun ne ka ga wani na zunubi ka je kana yadawa sai dai idan ya kasance wannan zunubin mai cutar da mutane ne kuma an masa wa'azi ya ki ji to nan matakin karshe shine sai a masa ishtihari wannan shine malamai suke ce masa uslubul ishtihar uslubu at-tashhir ke afwan uslubu at-tashhir ai masa tashiri ya halarsa har a jarida sai a rubuta sunansa a kowa na ai hankali da shi cinye kuɗin mutane ke yi in an tara kuɗi an ce za a yi kokawa ya cinye ta faru a sallan nan da yawa wani ya kamun wannan kukan na ba shara na ce wallahi ka ku yafe mashi ku kama shi kakku yafe mashi ku kama shi ku koya masa darasi to shi ne sai yau ya zo ya same ni wai wallahi sun zauna sun yi mitin akwai wasu dattawa aka ce a kyale shi wai gidan da yake ciki ma wai wai an bashi notice kuma cinye kuɗin mutane ya yi da gangan ya cinye ya ma yadda aka daina ganin sai dare yake ya dawo gida sai dare ya yi sai ya shige gida kaga wannan zamba cikin aminci to in irin wannan ne to ya halasta a masa uslubu tashiyar kuma ya ce ba a unguwar ba kawai har a wasu unguwanni ana zuwa wajen shi a zuwa kawo kuɗin kuma ya tattara ya cinye ma jama'a to kaga wannan ya kamata a masa tashiri a san shi to amma bancin haka dan mutum kaga ya zunubi daya to bai halarsa ka je kana yada shi ba a rufa masa asiri wa tabbu a awratin nas sannan manzo sama yana zargin a rika mutane ka ce sai ka ga wane yake ciki hmm? mutumin da asalinsa mutumin kirki ne to bai halarsa ka ɗauwaye shi ka ce za ka bincika ba ka ga yake ciki ka ce bari a dudduba waye shi a gani ta tabbu a wuratin nashi in ka ce in ka zaka bi al'auran mutane to kai ma kana da taka in ta tabbata auratin nas ittaba'u auratak shi ce na. so da kada kada kai kada mutum ya zama ɗabi'ar sa na, abin da ya bayyana ga mutum ya hukunci wanda kuma bai bayyana a gare shi bai bashi sai ka gano wai ina wani yake samun kuɗin da yake abin da yake wa ya sa ka kake ba a ɗauke ka a matsayin ko kai dan hisba ne ko dan hizba mutane sun kulle gidansu kana ganin gida a kulle sai dai ka je ka kai kara a matsayin ka na bi sai ka je ka kai mu yan sanda sai ka ce wannan gidan ba wani abu nake amma dai kullun a kulle kuma ana ganin wasu mutane suna ɗan shiga da daddare shi kenan sai ka tsaya nan shi su su je su binciken su nasu na ilimin su su suna iya shiryawa ma kawai su zo su su shiryo ma su zo a matsayin su su 'yan gidan ne su shiryo wani abu ana wannan sss sai zo shiga cikin ku zuciya shi ma ciniki yake yi in abu ake zargin ana saidawa mara kyau yan jarida waɗanda suke ƙwararru suna haka sukan je in an ce ana wani abu su je su ma su shiga abin kawai su ce ai da su suke kwanan na an yi fira da wani ɗan jarida ma'aikacin gidan rediyo tsoho yana ba da labarin wani abu da ya faru da shi a kano ya ce irin haka ya yi wata kasuwa ce ake ba da labarin cewa ana ana aikin banza a kasuwa ana ana ana lalata da mata kuma matan aure shi ne ya tafi ya tafi da mota shi ya ajiye ya je kasu ya sa ya da shi a nan ya kunna ta ya zo wata mata shi ce ne fara tambayar ta cewa gwalagwale ake kawo wajen ana saidawa dawo ya ce yana son zai kawo gwal din matar shi ne a siya kaza kaza kaza da suka yi yana ce mata to kuma bayan haka fa in kin yadda ni ni ba ko ne fa ba dan nan garin bane matar ta ba nan garin take ba in kin yadda zaki je gidana zan zo karfe nawa zan zo in dauke ki har ta yadda shi ke ne gano abin nan da ake faɗi da gaske ne to kaga sukan yi irin wannan wannan binciken ya halasta domin ka ga a matsayin ka na wanda aka dora maka aiki amma kai da ba dora maka aiki ba me yasa zaka je kana bin bin mutane ka ce ka gano kaza wa Kulu yana cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu duk mutumin da yi imani da Allah da ranar lahira to fala yu'zi jarahu kai ya cutar da makwabcinsa wannan shine asalin hadisi wal yuhsin ilaihi ban taba ganin wannan ziyadar ba wala yu'zi jarahu kai ya cutar da makwabcinsa mun gane to me munasaba ka wannan hadisin da malami wani zubin yakan kawo hadisi a matsayin wata fakara ce ta daba wani zubin kuma yakan kawo hadisi a matsayin hujja akan abin da ya faɗa to daga cikin dai cutar da makwabci akwai me ta tabbu a aurati sai sai ka gano ce ce ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon koyi da manzon Allah su salama daidai gwagwadon iyawa a komai a cikin abin da aka ce a koyi da shi wa sallallahu sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ali sabi ajma'in akwai tambaya wa alaikum salam dubban ɗaruruwa ni ba ilimin malaki ai ba seti suke ba mana kowanne ba duniyar shi daban ba ai duniyoyi ne kake da su manya-manya guda bakwai su kuma waɗannan duniyoyin guda bakwai akwai tauraru a sayyara su kuma guda ashirin da takwas ka gani ba suke tafiya da su shi sai akwai manazil akwai manazil manazil din nan su ne su 28 wal qamar qaddarnahu manazil hatta ada kal urdun qadim sannan kuma akwai duniyoyi da ake da su su kuma su ne guda bakwai amma ana ta gano sababbi ko an ce an ga gano wasu to to ai ba magana seti ake yi ba ai shi ilimin falaki wani zuban ana bayani kansa to sai mutum ya ji kwakwalwar shi ta buga in za ko tafsiri kake ka zarfafa to a kyale ka hmm. da ka ba wanda ya ce mutum ya zarfafa ka dai san abin da yake da abin da cikin kuma za ka zama professional ne a ciki ka zama specialist a geografiya to kaga shi kenan mutum sai ya wannan ana yi ba an ce masu shirin kimiyya da fasaha a musulunci in <laughs> zance. ya shiga cikin ya fara astronomy ba yanzu an ce astronomy yake <laughs> wani ya tambaye ni jiya ya ce wai kaza kaza na ce a malami ne mana <laughs> na a rediyo ake yi amma shi wannan bayanin na rana da wata malamai sun yi shi sosai manya-manyan malamai sun kawo da tazarar da ke tsakaninmu da su shi ne ce maka suna kashi a ƙarƙashin آه، وخلق كل شيء فقدره تقديرا كمان كمان سيد كتب الله غافر تامسا تفسير في زلال يا كاو ديك ودنن بيانا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته